ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون wanda aka siffanta da waɗancan siffofin shine annabi isa ɗanna na maryam kuma wannan maganar ita ce zancen gaskiya dangane da shi da abin da batattu masu shakku dangane da shi suke faɗa kuma suke taɓa wa juna a ciki ba